Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan tsananin ciwon mara ga mace a lokacin al'ada, wato Dismanoria a turanci. Babu Dysmenorrhea ciwo ne mai tsanani da ke faruwa da mace a lokacin da za ta yi al'ada yakan kama mara a wasu lokutan ma har baya da kafafu. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Adama Ibrahim Jibril da ke aiki a asibitin mata da ƙananan yara na jihar Kano inda ta fara da yi mana cikakken bayani game da ciwon mara mai tsanani a lokacin al'ada. Likita gare ki. ciwon mara na mace wadda take jinin haila shine wanda aka fi sani da ciwon haila Ita mara ta fara ne daga daidai kan cibiya zuwa inda kashin da yake kare al'aura yake wato ana ce mishi pubic bone kenan da turanci. So dukkan halittun da ke wannan guri suna cikin inda ake kira mara da Hausa. So wato shi wannan guri akwai mafitsara a ciki a jikin mace kuma akwai ita mahaifa. da kuma waɗansu halittu ma haka wato idan ciwo ya taɓa mata mafitsara ko mahaifa ko wane daga cikin wannan halittu inda ta ɓangaren mara ne to za a ce tana ciwon mara idan lokacin da take jinin haila ne kuma take ciwo daga gurin har aka fuskanci cewar daga cikin mahaifa ne to ya zama ciwon haila kenan shin akwai wani abu da ke haddasa irin wannan ciwon mara mai tsanani a lokacin al'ada gaskiya abubuwa ne da yawa za mu fara da wanda ya fi mahimmanci wato matsewar ita tsokar da ke cikin mahaifa wato muscular likita yana cewa myometrium kenan ita wannan tsoka in ta yamutse ko ta matse wato ta contracting kokarinta shine wannan jini da ya taru a cikinta ya fita shi isa za ta yi ta yamatse wannan wato tana ta contracting shine sai mace za ta yi ta jin zafi har sai wannan jini ya gama fita gaba ki daya abin da yake kuma kawo ya matsewa wani sinadari ne wanda ina leya din ita mahaifa wato endometrium yake fitarwa sinadarin sunan shi prostaglandin to ana samu zai yi ta fita zai yi ta fita in ya fita kuma sai ita mahaifa kuma tana da wa'yansu sinadarai wanda suke karɓar wannan sinadari na prostaglandin wato receptors shi wannan receptor ɗin idan yana da yawa wato makarbi kenan ko mai karɓa yawansu shi yake ƙarawa wannan contraction wato ya matsewa na tsoka yayi yawa so idan aka samu wannan prostaglandin ɗin ya fita ya fita ya fita sai wannan ita tsoka kenan wato muscular layer sai ta karɓa sai kuma ta ta ansa kiran shi kuma shi nuna mata yake yake yi ta ya mutsewa saboda haka sai ta ta ya mutsa ta ta ya mutsa ta ta matsa ta ta murda ta ta contracting dan dai kawai dai ta fitar da abubuwan da ke cikinta an daina bukatar su menene yasa aka daina bukatar su dama mace wadda ta isa haihuwa tana yin jinin haila kuma abin da yake kawo wannan jinin haila ba wani abu ne shine rashin samun ciki dama idan mace ta fara abin da ake kira nesting kenan wato shiryawa kenan yin preparation na samun ciki shine nesting shi kuma nesting yana faruwa a cikin mahaifa wannan ina layer ko endometrial layer wato ta can ciki kenan yau wato ita ita ce za ta taru za ta taru ta yi shimfiɗa ta yi shimfiɗa ta shimfiɗa abubuwa waɗanda za su ƙara ingancin girman bebi za su saka jariri kenan wanda yake a cikin ciki ya zama cewar ya samu guri wanda zai samu mashi nutsuwa da kwanciyar hankali ya girma yadda ya kamata to wannan nesting din da take yi lo akwai sinadaran da suke kula da wannan to idan aka samu wannan shimfiɗa sai kuma ya kasance ba a samu ɗa ba za ta iya ko ba mai aure ba ce ko kuma idan mai aure ce to idan ba a samu ciki ba shine sai wannan nesting ɗin ko kuma implantation bed ko shimfiɗa ta jariri sai kuma ita kuma sai ta lalace wannan yana cewa kenan ba wai wannan shimfiɗa tun tali-tali ba ce a'a duk wata sai an yi wannan shimfiɗar sabuwa dal ta kowane jariri wannan lalacewar da ta yi shi ne sai duk abubuwan nan da wannan layar ta hada wato wannan mataki na endometrium ya hada duk sai ya zagwanye to wannan zagwanyewar da zai yi to sai fa an fitar da shi saboda kuma bai da wani amfani a jikin mace to wannan fitarwar da za a yi din shine layar tsoka wato muscular layer ita kuma sai ta ce bara in taimaka in matsa wannan taimakon matsawar wanda shine yake wato amsa kiran wannan prostaglandin din to shine sai ya jawo ciwon mara da kuma nake so a fahimta a ciwon mara shine jiki jiki ne wata tana da prostaglandin din ma wannan sinadarin wanda zai jawo tana da shi da yawa wata kuma a'a gashi ma tana da shi da yawa amma kuma wannan ɗaya receptor ɗin wanda zai ƙara wa muscular layer sensitivity wato ya ansa ya aiki ita kuma nata ba su da yawa saboda haka komai yawan wannan prostaglandin ɗin ba zai ansa bari yayi ba wasu matan ba su san me ciwon marar haila ba amma wasu sun sani sun san shi tun da har kwantar da su muke yi a kwantar da su a sa musu ruwa ko har ma a yi musu allurar bacci saboda azaba sautari irin wannan ciwon yakan zo wa wasu matan da ciwon baya, kafa, amai wasu ma sai an yi musu ƙarin ruwa. Shin me ke kawo haka? abin da yake faruwa shine na masu ciwon baya ita mahaifa tana zaune ne kusa da wannan kashe na baya to wani lokacin idan zafi ya kai zafi ya tsanani ana dan samun kumburin mahaifa yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake jawo ciwon mara da na ce ba sai an faɗa ba haka to wannan kumburin kuma zai iya haifar da rashin jin daɗin a gurin kashin baya haka akwai wa'yansu jijiyoyi ma da suke taimakawa ita mahaifa ta zauna wa'yansu an ɗauro su ma da kashin baya ne to wannan idan ta kumbura ɗin ko kuma tana girgidi tana jawo shi haka sai ka ji ba ya riƙe yana ciwo to akwai kuma waɗanda za ki ga sun zo da ciwon kafa ita abin da yasa ake samun ciwon kafa kin ga nayi magana jijiyoyi ko to akwai jijiyoyi waɗanda su kawai kamar ana ce musu ligament da turanci su kawai support suke bayar wato suna daidaita zaman wata halitta ta ciki kamar kayan ciki haka a cikin jikin mutum yadda ba zai samu rikitarwa ba haka so akwai kuma ji jijiya mai aika saƙo ana ci mata nav akwai kuma jijiya mai aika jini ana ce mata blood vessel ita jijiya mai aika sako akwai waɗanda hanyoyinsu sai fa sun bi ta hanyar mahaifa to idan suka bi ta hanyar mahaifa sai kuma su sauka ƙasa zuwa ƙafafu haccan ƙasa ma to za ta iya yiwuwa wannan mahaifa ko idan ta yi wannan kumburin ko in ta kwanta ko kuma a'a tana fitar da abin da ake kira inflammatory metabolite parasites so idan aka samu wannan yana jawo abin da ake kira irritation ko kuma tabuwa wato kamar a tsokano wa'annan jijiyoyi masu aika sako so idan wa'annan jijiyoyi masu aika sako na zuwa kafa su gwiwa da shauransu in suka tabu shine za ki ga ana samun ciwon kafa ciwon gwiwa da riƙewa sai kuma wa'ansu matan wa'anda suke da wa'ansu ciwuka a tare da su kamar wa'anda suke da ciwon fibroid gaskiya suna samun matsalar ciwon haila sosai sannan kuma kuma suna ƙara samun wato tsanani akan waɗansu ciwuka da za su zagaye ciwon haila a wannan lokacin sannan akwai mata waɗanda suke da wani ciwo da ake cewa endometriosis shi ma yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke iya sawa mace ta samu ciwon haila wannan dysmenorrhea ɗin. akwai kuma amai da tashin zuciya wato nausea and vomiting wato shi wannan sinadari na prostaglandin shi ma yana iya tasiri kai tsaye akan tsarin su kayan hanji sai ya haifar da su tashin zuciya da amai motsinsu sai ki ga an samu matsala ko ya tsaya ko kuma ba zai yi motsi yadda ya dace ba to ko kuma ya ringa irin slow wato ya ringa hankali to wannan abin da ake kira slowing gastric motility kenan sai ya sa ka ci abinci amma bai sauka yadda ya kamata ba daga cikin tumbi bai shiga cikin hanji da wuri ba to wannan daɗewar da ya yi a cikin tumbi ga kuma acid da yake da ke cikin tumbi wanda yake kakkarya kayan abinci na protein sai ya taru in ya taru kuma gashi akwai abinci gashi kuma shi ma level din shi ya dan hau haka kamar ana neman cika bokiti idan bokiti ne haka sai ya ringa dawowa to wannan dawowar da yake yi sai ya je sai ya ringa dan da yake yana da yaji yana da zafi shi acid din sai ya ringa kono wasu fatoci ta gurin karkashin gullet kenan ko wanda kake haɗiyar abinci ya shiga cikin An hanji makogwaro haka amma ta hanyar haɗiya Sosai ringa neman dawowa Shi ne sai mutum ya ji tashin zuciya ya ji yana so ya amai wasu ma su amai za ka ji aman ma yana da ɗaci to wa'annan su ne abubuwan da suke ƙara sawa a samu eh, wa'ansu alamomi banda iyakacin ciwon mara kawai to akwai kuma wa'anda za ki ga in suka yi amai da yawa ko kuma a'a suna zubar da jini da yawa to sai ki ga sun samu abin da ake kira dehydration wato ruwan jikin su ya ragu sosai to wannan shi zai sa har sai an saka mata ruwa masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin sai a tare mu a wani makon dauke da ci gaban shirin a madadin abokan aiki da suka taimaka ganin shirin ya zo muku ni hawa umar da na shirya na gabata tumatir nake cewa mu huta lafiya. A sai da ce aka ce duniya ana ta wani kari ba ana rawa kuɗi.